Matiyu Sura ta goma sha shidda Farisawa da Sadukiya suka zo suka roƙe shi ya nuna musu wata alama daga sama domin su gwada shi. Ya amsa musu ya ce, In magarba ta yi, ko ka ga sama ta yi ja, kukan ce, Aha, gari zai yi sarari. Da safe kuma in kun ga sama ta yi ja, ta kuma gama gari, kukan ce, Yau kam za a yi hadiri. kuna iya gane yanayin sararin sama, amma ba kwa iya gane alamun zamanin nan. ‘Yan zamani mugaye maciya amana suke nema su ga wata alama, amma ba wata alamar da za a nuna musu, sai dai ta yi nusa. Sai ya bar su ya tafi, da almajiran suka isa wancan ƙetare, ashe sun manta ba su kawo gurasa ba, sai Yesu ya ce musu. Ku kula ku yi hankali da yistin Farisiyawa da na Sadukiyawa. sai suka yi magana da juna suka ce ba mu kawo gurasa ba fa da yesu ya lura da haka sai ya ce ya ku masu karancin ban gaskiya don me kuke magana da juna akan ba ku zo da gurasa ba ashe har yanzu ba ku gane ba ba ku tuna da gurasa biyar ɗin nan na mutum dubu biyar ba kwando nawa kuka ɗauka ko kuma gurasan nan bakwai na mutum dubu hudu manyan kwanduna nawa kuka ɗauka yaya kuka kasa ganewa ba zancen gurasa na yi ba sai dai ku yi hankali da yistin farisiyawa da na sadukiyawa sa'an nan ne fa suka fahimta cewa ba ce musu ya yi su yi hankali da yistin gurasa ba sai dai su yi hankali da koyarwar farisawa da sadukiyawa to da yesu ya shiga ƙasar kasariya filifi sai ya tambayi almajiransa ya ce wa mutane suke cewa ɗan mutum yake sai suka ce waɗansu suna cewa yahaya mai baftisma waɗansu kuwa iliya waɗansu kuma irmiya ko kuwa ɗaya daga cikin annabawa ya ce musu amma kofa wa kuke cewa nake sai bitrus ya amsa ya ce kai ne almasihu ɗan allah rayayye yesu ya amsa masa ya ce kai mai albarka ne Saminu ɗan yunusa domin ba ɗan adam ne ya bayyana maka wannan ba sai dai ubana da yake cikin sama ina da ya gaya maka kai ne bitrus akan dutsen nan ne zan gina ikkilisiyata wadda ikon hadis ba zai rinjaye ta ba zan baka mabuɗan mulkin sama komai ka kulla a duniya zai zama abin da aka riga kullewa a sama ne komai ka warware a duniya zai zama abin da aka riga ya warwarewa a sama ne sai ya kwaɓi almajiransa kwarai kada su gaya wa kowa shine almasihu tun daga lokacin nan yesu ya fara bayyana wa almajiransa lallai ne ya tafi urshalima ya sha wuya iri-iri a hannun shugabanni da manyan firistoci da malaman a attaura har a kashe shi a rana ta uku kuma a tashe shi sai bitrus ya ja shi waje ɗaya ya fara tsauta masa ya ce allah sawaƙe ya Ubangiji, wannan har abada ba zai same ka ba. Amma Yesu ya juya ya cewa Bitrus, Kai nesa da niya shaidan, tarko kake a gare ni, baka tattalin al'amuran Allah sai dai na mutane. Sai Yesu ya cewa almajiransa, Duk mai son bina, sai ya ƙi kansa, ya ɗauki giciyansa ya bi ni. Duk mai son tattalin ransa zai rasa shi, duk kuwa wanda ya rasa ransa saboda ni zai same shi. me mutum ya amfana in ya sami duniya duka a bakin ransa mai kuma mutum zai iya bayarwa ya fanshi ransa domin ɗan mutum zai zo da ɗaukakar ubansa tare da mala'ikunsa a sa'an nan ne zai saka kowane mutum gwargwadon aikinsa hakika ina gaya muku akwai waɗansu tsaye-tsaye a nan da ba za su mutu ba sai sun ga ɗan mutum yana zuwa cikin mulkinsa.